jama'a barkanmu da sake saduwa ga muhimman kan labaran duniya na wannan lokaci a najeriya ɗan takarar shugaban ƙasa na jami'ar labour party kenan eh, babban zaben da ya gabata peter obi ya ce kalubalen tsaro da ke haddabar afirka na da alaka kai tsaye da talauci da za ku ji cewa kuma a kasar sudan mutane kusan arba'in 48 ne suka rasa rayukansu duk da kiraye-kiraye na ganin an kawo karshen yaki da ake a wannan kasa mutane shida kuma ne suka mutu a kasar rwanda bayan sun kamu da cutar marburg kenan zazzabin nan mai kama da ebola sai a gyara zama ga kuma labaran yadda muka same su musoma soma da tarayyar najeriya inda hukumar samar da man fetur ta kasar wato nnpcl ta bakin mataimakin shugabanta murtala muhammed tare da haɗin gwiwar jami'an tsaro suka sanar da gano da kuma lalata matatu da aka gina ba bisa ka'ida ba kusan dubu takwas a cikin watanni shida da yake magana a jiya asabar abuja a yayin taron masu ruwa da tsaki muhammad ya kuma ce an gano haramtattun bututun mai guda takwas tare da lalata su a lokaci guda a jawabin da ya gabatar a tashar samar da wutar lantarki kan illar satar danyen mai da tasirinsa ga tattalin arzikin najeriya jamin ya ce satar mai da lalata bututun mai na ci gaba da zama barazana ga samar danyen mai a najeriya kamar yadda aka ja kan labaran duniya ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar labour party a zaben da ya gabata a najeriya peter obi ya ce kalubalen tsaro da ke hadabar afirka na da alaka kai tsaye da talauci inda sama da kashi hamsin cikin ɗari na al'ummar ƙasar ke fama da talauci da yake magana a ƙarshen taro a athens a kasar girka kenan a taron kasa da kasa na shugabannin kasashen duniya da suka hada da tsaffin shugabannin kasa da manyan jami'an gwamnati peter obi ya kuma bayyana rashin aikin yi cin hanci da rashawa talauci da rashin daidaito a cikin abubuwan da ke yaƙi da tsaro da zaman lafiya a afirka duk da dimbin albarkatun arzikin ƙarshen ƙasa da wasu ƙasashen ke da shi irin su najeriya da sauran buƙatu da ya dace a mayar da hankali a kai ta fuska shugabanci da dai sauransu. ministocin harkokin wajen kasashen nijar da benin sun haɗu a taron majalisar ɗinkin duniya da ya gudana a new york shegun bakari a jadi na benin da bakari yawu sangare na nijar sun gana a ranar juma'a a gefen taron majalisar ɗinkin duniya wannan dai shine karo na biyu da ministocin kasashen biyu ke musayar ra'ayi a hukumance cikin wata guda domin sassauta zaman ɗarɗar da daidaita dangantaka da ke tsakanin su tun bayan jin mulki a ƙasar ta nijar tattaunawa dai ta mayar da hankali ne kan matakai na gaba na kawo ƙarshen zaman doya da manja tsakanin ƙasar nijar da jamhuriyar ta benin labaran na zuwa muku ne daga sashen hausa na radio faransa international rfi wata majiyar lafiya ta shaida wa kamfanin dillancin labaran faransa afp bayan da shugabannin kasashen duniya suka yi kira da a kawo karshen yakin sudan kusan mutane 48 ne suka mutu biyo bayan fada a garin el fashar a tsakanin dakarun rsf da dakarun da ke biya gwamnatin khartoum majiya daga asibiti na bayyana cewa gawakin mutane talatin ne aka iso da su yayin da wasu da dama suka samu raunuka a wani hari da ke zuwa kusan kwana guda bayan makamancinsa da aka kai wata kasuwa jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya linda thomas grotfield ta ce dole ne su tilasa wa bangarorin da ke rikici da juna na ganin sun amince da dakatar da ayyukan jin kai a yankin alfashar khartoum da sauran yankuna da ke da matukar haɗari. mutane shida ne suka mutu a kasar rwanda bayan sun kamu da cutar marburg zazzabin nan na jini mai kama da ebola kamar yadda ministan lafiya na kasar ya sanar a jiya asabar wannan cuta mai hatsarin gaske tana haifar da zazzabi da zubar jini da ke shafar gabobin jikin ɗan adam kimanin majinyata ashirin ne aka kwantar da su asibiti kamar yadda ministan lafiya sabin zimana ya shaida manema labarai akalla mutane 101 ne suka mutu yayin da wasu 64 suka ɓace a ƙasar nepal biyo bayan ambaliyar ruwa da zabtarewar ƙasa sakamakon mamakon ruwan sama musamman a babban birnin ƙasar katamandu kakakin 'yan sanda dan bahadur karki ya shaida kamfanin dillancin labaran faransa afp cewa adadin waɗanda suka mutu ya kai ɗari kuma yanzu haka watakila adadin zai karu a wani lokaci da masu aikin ko kuma masu kai ɗauki ke cikin aiki matuƙa na ganin sun ceto rayuka daga waɗannan wurare rahotannin 'yan sanda na baya bayan nan a jiya asabar na ba da rahoton mutuwar akalla mutane 59 yayin da wasu 44 suka ɓace babban birnin ƙasar wato katmandu alkaluma na bayyana cewa an samu ruwan sama kusan milimita 240 a cikin sawoyi 24 wasu alkaluma da ke karo da juna na bayyana cewa adadin rancen da faransa ta yi na tsawon shekaru goma ya zarce na spain a kasuwar basussuka wanda shine na farko cikin kusan shekaru 18 a wani lokaci da tattalin arzikin faransa ya soma fuskantar koma baya adadin lamuni na faransa na shekaru goma ya tsaya da kashi biyu da kusan bakwai cikin ɗari a ranar alhamis kuma kwatankwacinsa na spain ya kai kashi biyu da cikin ɗari. manazarta na danganta lamarin na koma baya da rashin samun daidaito ta fuskar siyasa a ƙasar ta faransa 'yan adawar venezuela sun sake kiran magoya bayansu a wata sabuwar zanga-zanga a yau lahadi na nuna goyon bayansu ga edmondo gonzales watanni biyu